a karo na uku kasa da wata guda shugaba gullo jonathan ya sake kai wata ziyarar batsata zuwa jihar adama da zimmar ɗinke barakar da ke akwai a jam'iyyar pdp don samun nasara babban zaben da ke tafe shugaban da ya ma gana ne da kusoshin jam'iyyar a ɗakin taro na gidan gwamnati da ke yola jigajigan jam'iyyar da suka da gwamnan jihar mr balajan gilari da yan takarar jam'iyyar da kuma wasu kusoshin jam'iyyar da ke zargin ma ba a musu adalci ba yayin zabukan fidda gwani da aka yi kwanaki to ko an wannan taro zai dinke barakar da ke akwai musamman ma ganin yadda wasu kusoshin jam'iyyar suka fito fili suka bayyana wasu matsalolin da ka iya shafar jam'iyyar PDP a zaben da ke tafe Senator Grace Ben na cikin yan takarar kujerar senator da ke zargin ai musu kwace kuma ma ta yi bayani a wajen taron to shi ya sa zuwa na shugaban kasa kam zai yi dan muku fadama ma junan gaskiya amma ka san idan ana cewa ana zuwa sassanta ai ba a san santa a rana daya yau ne shugaban kasa ya zo na da mu tun da aka yi shirmen su da aka ce an yi a abuja ba wanda so da ne eh, vice president ya kira muka zo muka zama da shi mu yi mitin yau shugaban kasa da shi har ya bar mu ya ce wanda yana da damuwa a cikin yan takara ya bude barke ya magana to ka gani an fara neman su na gaskiya ta maza kai labari ganin kace gaza yana zuwa ya fi yawan zama dole tun da ya shugaban kasa ne ya zo ya roke mu me za mu yi dole mu yafe amma yan takara da yana zo ya nuna cewa ya fi kowa wayo zai gani a kuryan tushe ka yi ma mutum duka kamare ni ka ce ka hana ni kuka ka rufe bakin ka ce baka isa ka yi kuka ba Allah ya sa wanka to ko me sanatan za ta ce game da batun na'urar zabe wato kan rida da wasu ke adawa a yi amfani da shi to kan eh, rida da aka zo da shi kamar yadda na faɗa kun san wannan kan rida ba ta yi amfani da shi aka samu ba sabo abu ne gare mu a Najeriya amma ne an yi amfani da shi a a ghana kuma an a da shi a south africa abu da da zan roke jama'a da shi ne cewa dole ne mu rugume sabo don a duniya gaba da yanzu irin yadda muna yin zaɓe mu yadda ana zuwa a je a yadda muna jafa kabiya kasan a yawancin wurare an daina irin tsohon yayi ne so na mun san cewa tun da sabon abu ne za a dan samun don kada a wani wasu wurare amma ba zai hana mu yi amfani da shi ba. Yara ta shugaba Gullo Jonathan din ne ma dai ta sa aka dage zuwan dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta APC Janar Muhammadu Buhari wanda shi ma da aka sa zai zo jihar don gudanar da wani tattaki na neman goyon baya da shi da tsohon mataimakin shugaban kasa teku Abubakar da kuma wasu gwamnoni. Yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwar zaben ma za ta kaya musamman a tsakanin jam'iyyar APC da kuma PDP da ke neman kare kujerarta a jihar. Ibrahim Abdulaziz. sashen sashin Hausa na Amurka daga Yola. a Najeriya.